بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد زامي درسي نتريد أربعين دكرة أشكرا تمنا مراكز سعود دشرهنسا آه، نصر الورود yau za mu tashi sabon babi a cikin kitabul qiyas shine masalikul illa babin masalikul illa yau 21 ga watan zulqa'ida hijira ta 1447 kuma tara ga watan biyar shekara ta 2026 ta miladiya to kuma inda muka ambata wannan shine mabhasin da kusan yafi komai a cikin babin qiyas na masalikul illa kuma saboda muhimmancinsa akwai malamai da suka ware shi da tasnifi kamar yadda imamul ghazali ya a littafin na nasu mashuri a shifa'ul galil fi masaliki ta'alil. shifa'ul galil fi masaliki ta'alil. Kuma akwai shifa'ul galil na fi filqada'i wal kadar ko na ibn al kayyar eh, wannan aƙida ne to akwai kuma na usul fiqh shine wanda Imam al-Ghazali yayi shi ya fara masalikut ta'lil a shifa'ul al-alil shifa'ul ghalil shifa'ul alil na'am shifa'ul alil fi masalikit ta'lil hmm. fi masalikit to shi akan wannan masalikul illa din da zamu akan sai rubuta littafi hmm. ai ana da littafin ko shifa'ul alil fi masalikit ta'lil نعم بسم الله الرحمن نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله مسالك العلة نعم يقول المصنف رحمه الله مسالك العلة أي وأن شيني بيان mabhasinsa wato <clears throat> hanyoyin da ake gano illar a hukunce-hukunce na shari'a wanda ake wanda za a iya yin kiyasi a kansu mm. Na. to a larabci in kace masalik wato ne jam'in almaslak wa huwa fi sulu a shi kuma yawa kun gani kuka yi mun abin nan bambancin shi na imamul bukhari imamul ghazali masalikul ghalil ne eh, al ghalil eh, ba alil ba alil na ibn qayyim ne na ibn qayyim shifa'ul alil fi masail al qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil shi kuma wannan masalikul shifa'ul ghalil fi bayani shabah wal makhil wa masalik at ta'lil yana cikin yana cikin abin nan shamila na'am na'am wa to a lugar larabci in kace in kace maslak ana nufin makanu suluk hanyar wucewa ai hanyar da ake bi ake wucewa wannan a lugar kenan wato hanyar da zaka bi dan har ka gano abu shine wato amma ita take a larabci to a fil istilah kuma to bai gaya mana shi ya ce ba ta ya gaya mana batun da shi al-Nazim ya kawo mana ta'arifinta da faɗinsa a cikin baitin ومسلك العلة ما دل على hasala. الشيء متى ما حصل نعم يتي ومسلك العلة هنير واتو إلا واتو مغدانر illa. amma dalla ala illiyati shay shine abin da ya nuni akan kasancewar abu illar wani abu ne wato abin da yake nuni ga wato samuwar illa ga wani abu mata ma hasala koyaushe aka samu wannan abu wato koyaushe aka samu wannan abun to wannan shine illar inda duk aka same shi za a samu wannan illar inda kuma duk aka sami illar za a same shi na'am yana nufi yana abinda yake nufi cewa wato maguda a <coughs> wato hanyar gano illa a cikin istila وما دل على كون هذا الشيء علة لهذا hukm shine abin da yake nuni akan cewa wannan abun illa ne ga wannan hukuncin ma hada shayi. duk inda aka samu wannan abun wato duk inda aka samu wannan abun to shine illar wannan hukuncin bina'an ala ishtirati al-istirad fi illa wannan ko an gina shi ne a bisa ka'idar ce a bisa shar'antawar al-istirad wato a zarcewa da rashin tahallufi da rashin sabawa a cikin illa bi ma'ana koyaushe aka samu abu koyaushe aka sami illa za a samu hukunci shine suke cewa al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adaman to wujudan shine al-istirad al'aks kuma adam kuma shine wato akasinsa tunda da ya iya towa fardi da aksi eh. in ba wannan babu in babu in babu illar ba hukunci inda duk kuma aka sami illar za a samu hukunci so da za a samu tahallufi ya to an sami illar ba a samu hukuncin ba to a bisa ka'idar da aka sani kan cewa sharaɗin idda ta zamanto da, to ba ta to illa ba Eh, za ta zamanto illa ba eh, shi ne mun yi shi ma kuma ai wajen waƙattu hasisu waƙattu ammimu eh, li asli halakin na hala tukrimu hmm. na'am وسيأتي تحقيقه إن شاء fi في أول da في الكلام ala النقد to wannan tabbatar da wannan mas'ala shin sharadin illa ta zamanto da ko ba ta zamanto ba tabbatar da wannan zai zo a cikin farkon alkawadi abubuwa da suke suka akan ingancin kiyasi fil kalami ala naqd wajen magana akan an-naqd ɗaya daga cikin qawadihul qiyas qawadihul illa shine an-naqd me an-naqd shine ka tabba ka samo ka samo illar kuma babu hukunci to kai kai suka akan kiyasi tun daga shi illar ta zo babu hukuncin to shine naqd ka rusa eh ka rusa ta'lil din da akai Eh, eh, shi ma wannan ya daga cikin muhimman mabahi alqawadi za mu zo shi shi ma insha Allah an dare da lafiya na'am to shi sheikh abdullah rahmatullahi alayhi a cikin sharhinsa sai yace. Wa yasiru an yakuna qawluhu متى ما حصل أيضا في المزلة to ya ya ya inganta ma fadinsa mata ma hasala ko yaushe wato wannan abin ya samu ya zamanto kaidi ne ga maslakin mm. ma'anar shi ne cewa wato a hanyar gano illa duk inda ya kasance huwa ma ya dullo ala kauni shai illatan ya ma la ya dullo shi ne abinda yake nuni akan kasancewar abu illa ce ba wai akan abinda baya nuna haka ba <laughs> Eh? wato shine yana nuni akan cewa abu illa ne shine ne ibtirad din ba wai baya ba wai ba wai shine abin da baya nunawa ba wato ba wai kawai kai ta wato kai ta kakkaɓewa ka cewa ai wannan bai nuna ne illa ba wannan bai nuna ne illa ba a da zai nuna shine illar shine maslakun illa yanzu kamar lokacin da aka zo ba akwai abin nan zamu zo mu yi daga ciki asabr wa taqsim a kamar wannan kissar ba kauyen da yazo waqati imra'ati fi nahari ramadan to sai kaga wajen faɗan illar yawanci shi misalin suke kawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a istiqrafa ba to haka wannan hukunci ne to sai aka ce menene hukunci menene illar hukuncin saboda a arabi ne wannan babu munasaba saboda ya zo yana dukan kansa yana dukan kansa ba munasaba saboda ya ce halattu wa halattu ba munasaba to saboda haka menene zai zamanto shine kan cewar illar shine cewa waqatu imra'ati fi nahari ramadan to wannan kaga duk wancan wanda kai ai malaya dullu ne baya nuni kana ta karkabe su ne eh ya eh to wai maslakin ba shine karkabewar ba kokarin gano munasabar ka ce wannan shine yayi nuni shine shi shine maslakul illa din shine a cikin sabr wa taqsim eh ai dama eh wajen duka ka faɗi dukkan abubuwan da suke ko su ne to sai ka fitar da abu a ƙarshe sai ka fitar da abin da yake shi ne eh, eh? attar eto eh, eh, wato sai dai ya zamanto eh gaskiya ne tardul ausaful malghiya mm. wato dukkan abin da yake a ah, ah, malghi ne wanda yake ba shi da munasaba ainihin ba na ba mun yi downloading din littafin Sheikh Abdul Ahmad Abdul Wahab ba al munasib li shar'il hukum eh? to abinda zai fitar da munasaba wannan yana da munasaba a ce ya zama to shine dalilin shari'anta hukunci cewa balarabe ne ya dace zai zama to munasaba ce a cewa ba kauye ne ko kuma ya zo yana dukan kirjinsa eh, ko kuma yana cewa ya halaka ya halaka duk wannan babu munasaba wato samo munasabar amma da yake waqati imra'ati fi nahari ramadan istikhrajin wannan munasabar to shine maslakin illa shine hanyar samo illa ba wannan ilga'in ba ba tardin da ake yi ba eh na abin da ba shi da munasaba a'a kokarin gano munasabar shine maslakul illa din a bisa wannan ma'ana da yace makama hasala kasancewar sa kaidi saboda haka kai kaidin maslakul illa shine ka gano inda a munasaba take a cikin abin da ya cancanta ya zamanto illa to wannan shine maslakul illa saboda haka mata ma hasala din nan zai iya daukan ma'ana biyu ma'anar farko yana nuni akan istiratul ittirad cewa ita wato abu a a a abinda duk yake nuni akan illar abu wanda koyaushe aka same shi za a samu hukunci to wannan shine maslakul illa shine hanyar gano illa ko kuma ma'ana biyu ka ce shi mata ma hasala kaidi ne ga maslak sai ya zamanto cewa maslakul illa shine abin da yake nuni akan illa idan ya samu saboda haka ba abin da baya nuni akan illa ba sai ya zamanto idan ya samu din sai ya zamanto kaidi ne na maslakul illa saboda haka duk wannan akan muta'allikin mata ma hasala dinnan shine shine fuskar guda biyu da ya faɗa eto to za eto wannan zai iya kasancewa misali wato ba haka ba a ban sani ba dai misali ban sani ba ko zan iya kawo wani misali wannan dai misalin na a arabi shine wanda zai nuna wannan sosai saboda kaga maimakon ka rinka cewa ba dan ya ce halaktu bane ba ita ce ba zai zama to illa ba wannan ba shine maslakin illa ba saboda ba abu ne wanda yake bashi da munasaba amma ka samo abin da yake da munasaba to wannan shine magudana ta ingantacciya na gano illa hmm. Hmm. kamar da zuwa da ke a da da da da da ya da mm. mm. da aka faɗa cewa ya kai da mm. kasance a shi an a gabara wani sifa ce ta a amsa addu'a amma saboda wasu illa ta hana a hana amsa masa ya zama kamar wannan illa ce sai idan mutum ya zama a cikin hali na أسأل بارك يرفع يده إلى السماء وقال هو أمس كيش إنت mutum ya samu eto zai iya ɗaukan haka amma ni sai na ga wannan yana nuna halin da mutum ya shiga ciki wanda yake da cikin shiddatul haja na ya samu amsawar ijabarsa ya shiga amma saboda kayyadin cewa ya ci haram anna yustajabu lahu wato anna yustajabu lahu wa huwa fi shiddati alhaja lil istijaba saboda ka tanfir ne wannan ba shi da alaka da at-ta'lil a cikin kamar wa zamanto ash'af aghbar shi ne zai sa cewa ya rabu ya rabu illoli ne na mutum ya samu amsa wa addu'a amma ai hukuncin da aka faɗa shine fa ba ai rashin amsa addu'a ne fa anna yusajabu lahu a ba mani'i bane illar rashin amsa addu'ar shine cin haram ba wai mani ba wai aklur haram shine mani istijabar addu'a ba ai muna neman alhukum ne wala illa hukuncin shine ba amsa addu'arsa ba eh. me illar rashin amsa addu'arsa shine cin haramun amma waɗancan waɗanda aka faɗa na halayensa da sauransu yana nuni ne akan tamfir ne akan a yi tamfirin mutum daga cin haram saboda zai zo ya shiga cikin hali da ya fi komai buƙatuwa na amsa masa addu'a amma wani cin haram zai hana hmm? kuma amma ka tsaya ma ka duba tun daga shi nan Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'a inda mutum shiga cikin halin iftirar wannan zai sa amsa addu'arsa amma tare da halin iftirar din Hmm? ba amsa addu'arsa ba saboda ga illar rashin amsa addu'a saboda aka wayannan abubuwa din da aka faɗa ash'ar akbar ba su da alaka da za a ce su ne suke wajabta sau kaje kai istinbadi ka cewa idan mutum ya zama to asa akbara za a amsa addu'arsa saboda ka je kai budu budu ka ji wanka ka ji taje kanka don saboda Allah ya amsa addu'arka eh zai <laughs> eh, na'am na'am ma cewa illar da aka ce ya wanke hannunsa ba eh ai da za mu zo ai iqtiranul wasf bil fa yadullu ala al illi ana ga cikin masalikul illa ah. kaga ga fa innahu in aka kawo hukunci fa mm. to wannan yana nuna kan cewa sifar da ta zo ita ce illar hukuncin ai illar da yasa aka ce ya wanke hannunsa la yadri aina ba ta tiyadu wannan zai zo mana cikin qawadih a wajen qawadih zai zo mana za mu ga irin sukar da malikiya suka yi ma shafi'iya da hanafiya akan wannan akan kiyasun su amma a cikin kamar wannan ai kaga tunda wannan illa ce mustanbafa wayannan na riba illa ce mustanbafa ba ban susa ba amma a cikin wato eh, wajen wajen da yake illa za ta iya zamantowa mansusa to nan ne ake neman almunasaba a neman alwasful munasib saboda haka in ka neman wasful munasib sai ka nemi alwasful ladhi yadullu ala alhukm lal wasfu alladhi la yadullu ala al hukum. an fahimta ba kokari zaka ka nemi sifar da ba ita ce take nuna hukuncin ba sai ka nemi sifar da ita ce take nuna hukuncin na'am al-ijma'u fa an-nass sarih mathalu li'illatin fa sababin fa yatlu من أجل ذا فنهوا كي إذا إذا

wato daga wurare da ake gano illa daga cikin masalikul illa al-ijma in aka yi ijma'i akan cewar wannan abu illa ne na wannan hukunci to wannan ijma'i a maslaki hanya ce ta tabbatar da illa fannassu sannan nassi idan ya zo an kaddamar da ijma'i akan nassi hmm. saboda ijma'i ba wai kaddamar da shi ne akan nasi ba saboda dukkan ijma'i dole yayi istinadi akan ja nasi to saboda in aka yi ijma'i kaga ya fi karfi bisa nasi wanda yake zai iya zamantowa za a iya samun ya ihtimal a ciki shi ko ijma'i an riga an kore dukkan wani sabani fa nafsu sarih shi ma nasi wanda yake sarihi ne wanda yake ba mu'awwal ba masalu wa'annan misalai ne ga masalikul illa masalu li illatin misalai ne ga illa fa sababu sannan sababi fa as-sababiyya idan hukunci yazo da fa as-sababiyya fa yatlu sannan abinda zai biyo bayan fa as-sababiyya min ajli za a ce min ajli min ajli hada katabna ala bani isra'il to hukunci yazo min ajli sai ya zamanto min ajli zalika na'am mm. inna ma ju'ila al zanu li ajali basar to ka gani li ajal mm. idan haka nan kuma idan mm. idan la'azatnaka bi'fa al-hayati wa bi'fa al-mamat ga shi ma wannan illa ne kai haka nan kai na'am kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i iminku. kai sannan a idza idza fama fa fama zahar fama zahara sai kuma sannan nafsi wanda yake asbatar fama zahar ai fama maɗin tana kuma ya zuwa ga annafs sannan fama zahar sannan nafsi da yake zahiri ba asarif ba Mm. Ah, fama zahar lamun sannan lam ita ma zahiratan fil ah, ta'alim mm. eh, Litukuri an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur mm. san ah, ko kuma akwai mukaddara ma ta zo an kana zamalin wazani ai kaga akwai li an kana zamalin wazani sun mata ba ko sun matalba ulima sannan alba ulima wahiya ita ke take zuwa bayan lam fa bi zulmin min alladhina hadu falfa'u sai kuma alfa min an-nas ghayr as ita kuma tana bin alba Sun matalba ثم تلباء Yau فالفاء للشارع da ta zo a cikin fi kalamin الشارع lishari ai a kitabi aw sunna in tazo faqta'u aydiyahuma wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma eh na'am saboda sariqa ai faqta'u aydiyahuma ai min ajli sariqa na'am au wannan alfa fil wasfi وقد تكون في الحكم قد تكون في الحكم سي wanda aka faɗa shine illar hukuncin naki da tazo ta kan zo kuma fil wasf al muallal kamar a kamar la tamsuhu tiban wa la tukhmiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawm al qiyamati mulabbiyan to kaga fadin tazo fil wasf al muallal sannan fayali ma zakar alfa fi kalamin rawi alfaqih sannan idan fa ta zo a cikin kalamul faqih ita ma tana zamantowa illa mhm. fa fa gai فالفقيه فغي فالشارع فالفاء للشارع فالفقيه فغيره سنن الفقيه يتبع بالشبيه sai a bi shi bishabihi lahu abin da yake kama da shi wato a a wanda yake kama da shi fil illiya wanda yake kama da albaɗin shine kamar inna almaksura rabbi la tazar alal ardi min alkafirin da yara innaka in kaga wannan illa ce mm, da ku to za mu gaggani dai da misalai insha Allah a ciki ina ganin muka yi wannan baitin waɗannan abiyat sai mu zo wajen na'am na'am to wannan farawar al-musannif ne dan mana bayanin waɗannan masalik din waɗannan hanyoyin faɗinsa da ya ce al'ijima yana nufi cewa daga cikin hanyoyin gano illar hukunci akwai ijima'i a kan cewa wannan sifa nan a bar ambato to shi ne kamar ijima'i da aka yi a kan cewa illa a cikin hadisin da ya zo a cikin sahihain la ya hukumu ahadun bayna tunaini wa huwa kada wani ya hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana cikin fushi shi ne shine jirkitawar fushi da yake yi ga tunani domin wannan jirkitawar tunanin yana kaiwa ya zuwa ga karkata ga barin gaskiya walamma kana madarun nahawi nahayi ala tashwishin fikri to yayin da ya zamanto wato a yadda wato hayin yake shi hanin yana juyawa ne akan wato rikitawar tunani alimna annal ghadab al yasira to mun sani daga nan cewa fushi wanda yake dan kankani wanda yake baya kawo tashwishi baya kawo jirkitawar tunani wannan ba zai hana ai hukunci ba saboda haka kaga a nan wajen ne dole jumhur su saba ma zahiriya su a wajen zahiriya inda aka ce mutum yana fushi komai yankantarsa ba zai ba to kaga wannan jumudu ne akan zahir wanda yake da rashin da rashin tunani da Allah yake ce mana fa ta biru ya ulil absar <laughs> kaga ina iya tibari a cikin nan hmm. ah. na'am kuma kan cewa in aka samu tashwishi ba tare da fushi ba shi kan wannan zai hana mutum shi kan wannan zai hana alƙalanci har wa yau كما تقدم في شرح قوله وقد تخصص وقد Mun yi wannan a cikin وقد تخصص وقد تعمم cewa ita illa zaki iya yin takhsisin hukunci zaki iya yin takhsisi kuma zaki iya yin ta'mim yanzu kamar illar wannan kaga illa ce wadda take ta yi ta'mim ba kawai akan al-ghadab ba dukkan abin da yake yushawishul fikr to baka gane yushawish ba jirkitawa ya rikitar da mutum a cikin tunaninsa shine tashwishi eh, eh, wanda ana cikin karatu zai kawo wani abu ya ɗauki hankali da kan karatu shine ne mushawish eh, <laughs> rudar da tunani ita za ka iya sa rudani amma dai jirkita tunani ne to kaga ai kamar mun yi ai a lokacin wajen wakattu tu hasisu amimu aka ce alkali kamar yadda ba zai hukunci ba lokacin yana cikin fushi hakan yana cikin tsananin jin yunwa ba zai yi hukunci ba ko yana matse ko farin ciki yana cikin tsananin farin ciki ya samu promotion an zo an kama <laughs> eh a ba haka ake nufi ba malam nasir abinda ake nufi abinda zai hana maka nutsuwa ta tunani yanzu idan mutum yana fushi ka zo kai masa magana in ka zo ka ce a algafata malam da Allah ka san hanyar da zan je masallaci sai ce rabu da ni ban sani ba bayan kuma ya sani ko ba haka ba so da yana cikin fushi ko to yanzu hukuncin da ya gaya maka haka yi daidai bai daidai ba ko kuma tafi inda duk kake so hmm? Hmm? to to alkali in yana cikin wannan hali ba zai yi hukunci ba saboda nan zai yi tasiri akan adalcinsa akan tunaninsa zai karkatar da tunaninsa to ai kaga ba fushi ne kawai ke karkatar da tunani ko fushi ne kawai ke karkatar da tunani to kuma akwai fushi da za ka yi amma ba zai karkatar da tunaninka ba dan dan bacin rai dan kankani dan fushi dan kankani wannan zai tasiri akan tunaninka to yawwa saboda haka menene yasa yanzu wanda yake fushinsa ba wannan mai tsananin bane za a ce an hana shi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace kada alkali ya hukunci yana cikin fushi dan kankanin fushi zai hana alkali ya hukunci saboda ma'anar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine fushi yana sa mutum sa ya jirkice to ka fushin da bai sa tunanin sa ya jirkice ba ba zai hana ai hukunci ba ka gane kuma akwai abin da yake ba fushi ne yake kawo wa tunani ba kaga dai fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muka ce jirkitawar tunani ce to jirkitawar tunani ka hada dukkan wani abu da yake sa tunanin mutum ya jirkita ba fushi ba kawai kamar yunwa kamar tsananin farin ciki kamar tsananin bacin rai da bakin ciki mm, kamar tsananin tsoro kamar bayan gari ko matsuwar bawali duk waɗannan ai kaga duk sai shiga ciki ta gane. to kaga illa ce wanda yake ta mai da hukuncin mai gamewa amma hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam bayar mukhassasi ne takaitacce ne akan fushi amma illa ita ta sa muka game hukuncin gaba ki da kaga illa ta zama to ta'mimi kenan ita ce waqattu ammi mun karanta wannan na'am to kaga a kasancewar alkali ba zai hukunci ba alhali yana cikin fushi illar wannan ijma'i ne na malamai kan cewa illar haka shine tashwishul fikr tashwishul fikr to kaga wannan a ijma'i ne ya tabbatar da wannan don babu wani wanda ya saba cikin wanda ake itima wanda ake dogaro da shi an, yan zahiriya ba sai an sa su ba ciki tunda su ba sai dama da kiyasi ba gaba daya eh. <laughs> na'am wa qawluhu الصريح فدن sa da yace to sannan nafsi wanda yake sarihi wanda yake bayyananne ba wanda ake yake a wanda yake da zahirin ma'ana ba wanda yake da fuska daya hmm. Ya nufin cewa hanya ta biyu shine nassi to zahirin zancen wannan zancen malam shi ne cewa nassi bayan ijma'i ne san domin hada wato magana da harafin fa ko da harafin ko da kalmar summa to wannan ishara ne akan cewa abin da ya zo daga baya koma bayan abin da yake gabaninsa ne a ƙarfi saboda aka sai a ƙaddamar da shi a gabatar da shi yayin cin karo sannan ya buga misali ga nassi sarihi a cikin illa da faɗinsa

suma مثل للنص الصريح في العلة بقوله مثل مثل بالسكون أكن فادن ma'a bin babu shadda masalu ba kamar yadda ya ce a cikin nuskar mu ba masala masalu ne ga li'illatin wato ga illa fasababun fasababi na'am li'illatin fasababi sannan sabab to mafi to mafi karfin surorin wannan annasi din shine if alkaza li'illati kaza to shine wato masalo, masalan a ce li'illati masalu li'illatin a ce a faɗi hukunci a ce ka yi li'illati kaza wannan shi ya fi ƙarfi shi ne annasu sare ƙararren illa an ce li'illati kaza ko kuma a ce na biyu wanda yake bin shi ne a ce li sababi kaza saboda sababin kaza waɗansu daga cikin malaman usul sun wato ya sar da waɗannan misalan guda biyu wato li'illatin da kuma lisababin illa ya kadani yujadani fil kitabi was sunna domin kusan da wuya ne a same su a cikin alkitabi was sunna fayyani ma zukira min ajli za to sannan bayan li'illatin da kuma lisababi sai kuma min ajli za كما فإن الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك أي كاقوانا شيني بياني إلا من أجل تو ديك ما هكا إني أي من أجل ذلك إن دي شيني بياني شو أولنا فأصبح من النادمين إن آآ آآ آآ ها؟ آه. آه. amma dimin a shi dai akwai bayanin illa eh. Eh. Eh, fa asbaha min annadimin min ajli dalika eh min ajli dalika mm, eh in ba illa to ai min ajli dalika fa asbaha min annadimin min min ajli ma fa'ala min ajli ma fa'ala ya zamanto minan nadi minan nadimin shine hukuncin me yasa ya zama minan nadimin min ajli ma fa'ala mm. na katla akhihi din mm. Mm. na'am a akan akan cewa a a abin nan ai min ai minan nadimin din ai saboda yanda ya ga fa ba asallahu ghuraban قال يبحث في الأرض أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوعة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك من أجل ذلك شين يقى يا كشش با يد ذي يبنش sai zamanto minan nadimina aya fa asbaha daga wannan abin da yayi na kashe dan uwansa da kuma yaya zai yi da shi ya binne shi ya kasa binne shi kaga ne ya zama minan nadimi eh wannan a wajen alwaqf wal ibtida ne ko muke na'am eh wasu fassara shi a haka sai zama to katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi Nafsi. na'am na'am to a martabar wannan li'ajili za da min ko min ajili ko li'ajili kamar hadisin li'ajalil basar ka gani inna ma ju'ila listizanu wannan shine hukuncin li'ajalil basar wannan shine illar gashi nan illar ta zo li'ajali eh eh eh ايه مفهومي ايه فيني مفهوم المغالب gaskiya ne eh gashi na Fatima bint Qais ba da ibnu ummi Maktum hmm. aka ce ta je ta yi idda a can لأنه رجل ضريب أعمى لا يبصر أها وهذا مراجعه لقوله فيتلو من أجل من أجل ذا to wannan shine abin da yake nufi da yace fayatlu min ajli za fayali ma zikra nahu kai ai abinda aka ambata dinnan kamar kai sai ya biyo baya wa idan da kuma idan wa kuma fi martabatin wahida to su kuma da kai da idan darajar su daya kamar faɗin Allah ta'ala kai la ya kuna dulatan bainal azniya iminku don kar ya zamanto mai kewayewa tsakanin mawadata daga cikin da kuma faɗin Allah ta'ala idan ka mm, da yayin nan a sannan sai mu ɗanɗana maka ninkin rayuwa mm, da ninkin ah, rasuwa mm. fa'in tun aka ce kaifa addal mu'allifu yaya akai shi malam ya ya kai daga cikin waɗanda suke masu sarihai mai bayyananu a cikin yin illa tare da cewa ita kai takan zamanto masariya, kamar an wanda kuwa dukkan wanda yake da ihtimali yake da wata fuska wadda take ba ta alil ba ba zai zama to sarihi a cikin ta'amin ba a cikin yin illa da shi to sai mu ce waɗansu daga cikin malamai sun yi jawabi akan wannan cewa ai ita kanta kai ɗin almasdariya ana ai lamu ta'alil tana lizimtata Wadda take zahira ko a kaddarawa da haka ita ne karfafa lamun ta'alil ce da haka bata fita daga kasancewarta mai yin ta'alil mai bayyana illa ba a asalinta ko kuma da taukidi abin da yake shine haƙiƙa. abin da kai take shiga cikinsa shine fi'ili ɗin. saboda abin da ta kunsa na kasancewarta ita bayanin ita ce take tabbatar da masdari ko abin korewa ko abin tabbatarwa to wannan shine illa na ce to ni a zahiri a wajena shine abinda shek zakariya al'ansari shekul islam ya faɗa cewa mahallin kasancewar ta littalil in ba ta zamanto masdariya ba don haka ƙidaya ta a cikin sarihi wajen ta'alili fihi ma fihi akwai abin da ke ciki a cikinsa akwai kura akwai kura kamar wato ji'itu kai ukrimaka ko ji'itu kai ukrimaka kaga kai ukrimaka masdariya ce ai ji'tu ikraman laka ko to kaga wannan to in kace li din kaga lamu ta'lil ka zo to shi abinda suka ce duk da an ce masdariya ce ji'tu ikraman laka hmm? kaga wani tace masdariya ne ka mai da ta masdari kaga babu ta'lil anan to sai aka ce to ai in dai aka fade ta ko dai akwai lamu ta'lil zahiratan aw muqaddara hmm? tunda an kace ji itu ikraman laka wannan ba shine maf'ulun li ajalihi ba masdari din ya zama to maf'ul li ajalihi ko ba haka ba to in ka maf'ul li ajalihi ne an samu ta'lil ko ba samu ta'lil ba ka ko ina ma ta juya ko ka ki fadan lamu ta'lil din ko ka ki kaddarawa ka mai da ta masdariya tsagwaranta masdariya din tsagwaranta shi dama masdari ko dai ya zama to mu'akkid ko ya zama to mubayyinun lin-naw ko mubayyinun lil ajal hmm. ko ba haka ba ai mun yi shi ko hmm. a me ibnu malik yace <laughs> mu tafi mu je mu je eh? kai ta qarra ainuha eh faradadna ta ila ummiga kai ta qarra ainuha shine ai li kai ta qarra ainuha ai iqrarin li ainiha li ajali ne ko ba haka ba ainihin haka Allah ya dawo da ita ya dawo da shi ko don ta samu ƙorrata aini ta nutsu a kan cewa bai halaka ba mhm. fama zahara lamun summatal ba'ulima hmm. fama zahar ai ah, sai kuma nafsi wanda yake ba sarihi ba shi akwai lamun a wato ita ce lam saboda lam din kaga lam tana zuwa lil milki tana zuwa lil ta'lil tana zuwa lil istisas saboda kaga ba za ta to nassi akan ta'lil ba tun tana da wadansu ma'anonin sun matal ba sannan ba ita ma ba ba za ta zamanto nassi ba tunda ba akwai sababiyya akwai musahi akwai ta al musahaba ko ulima an san wannan mhm falfa'u sannan fa in tafi lishari a cikin zancen ashari'u falfaqihi sannan lilfaqihi a cikin zancen babban malami mustahidi sannan waninsa daga cikin malamai wanda ba su kai zaman ijtihadi ba da ake biyar da shi bishabihi da abin da ya kama da wannan hmm. yana nufi cewa nassi wanda yake ba sarihi ba ba wato bayyananne ba wanda yake da fuska daya wannan shi ake ce ma'an nassu zahir kamar yadda muka karanta shi ne nassi wanda yake zahir yana bin nassi asari abinda yake eh, don haka faɗinsu da yake fama ba har. yana nufi sai wato abin da yake ya bayyana shine yake biyo nassi sarihi ai an nassi wanda yake zahiri saunan sai ya ambaci sigogin wannan nassi wanda yake zahiri da faɗinsa lamun akwai lam to sannan don haka la maɗin nan al-mausula maɗin nan mutada ne ita kuma zahara filatuha ma zahara to Lam shi ne khabarul mubtada ai fa ma Zahara, lamun yana nufi cewa nassi zahiri da wanda yake ba sarihi ba mafi girman martabobinsa mafi girman wato martabobinsa Allah kamar faɗin Allah ta'ala litukhrija ka gani ga lam din nan ga lam din nan litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur to ita lam da ake kaddara ta kamar wadda aka ambata ce kamar faɗin Allah ta'ala an kana zamalin wa bani ai li an kana li an kana wa جواز jawazu hasilami ta'ali an wa an wato ana shafe lamu ta'lil kafin an da anna almasdariyatain almasdariya ana shafe lamu ta'lil hmm. ko kama ashara lahu fil khulasa kama ya ishara gare shi a cikin alfiya da fadin sa نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كأجبت أن يدو li'an yadu to sannan alba ita ce take bin lam fi zuhur wajen bayyana a wajen hukuncin ta'alil kamar faɗin Allah ta'ala to me yasa me yasa me yasa lam ta zamanto zahira ba sarihiya ba ta da waɗansu ma'anoni ba ta'alil ne kaɗai ba tana zuwa da ma'anar milk ko tana zuwa da ma'anar ihtisas na'am ta zuwa da ma'anar ma alƙasam lam ce wannan ba lam al-maksura ba ce wannan lam al-muwatta al-alƙasam ce ba ita take nufi ba <laughs> eh. lam al-ibtida ita ce ai al-qasam din aiko a a lam al-ibtida da wanda lam al-qasam na'am kamar faɗin Allah ta'ala fa bi zulmin ai bi sababi zulmin hmm. to shi ne abinda shi annazim yake nufi da ya ce sun summatal ba hmm. to sannan alfa sai ta biyo ba ana ƙaddamar da fa da ta zo a cikin zancen ashari'u na Alƙur'ani ko sunna ko daidai ne ko a cikin hukunci aka zo fadin kamar wasare-ko wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma kun ga wannan a cikin hukunci fadin ta zo ko ko kuma a cikin sifar da ake yin ta'lili da ita kamar fadin sa sallallahu alaihi wasallam kan wato al-muhrim wanda wato taguwarsa ta kayar da shi ta taka wuyansa ya mutu Eh, kada ku shafa masa turare kada ku lullube kansa fa innahu za a tashe shi ranar alkiyama yana talbiya kaga fadin ta shiga cikin alwasful mu'allali na'am sannan abinda aka ambata a ah, Eh, sai alfa fi kalamin rawi alfaƙi a cikin maganar rawi wanda yake faƙihi ne sai ta biyo baya eh, kamar faɗin imran ibn hussein radiyallahu anhu saha sallallahu alaihi wasallam jada kaga alfaqi abinda yake nufi da alfaqi ba kamar da muka fassara ba al-mushtahid a'a ar-rawi al wanda yake riya ruwayo kalamu shari kuma ya zamanto faqih duk sahaba fuqaha ne wannan gaskiya yawanci ta'alilin yan hanafiya ne suke yin wannan suke wannan tamyizin sai a ce in aka ce al-faqih ana nufin irin su ibnu mas'ud amma wanda yake ba haka ba kamar irin su abu huraira to shi ba za a ɗauke shi rawi al-faqih ba kaga kuma ba gaskiya ba a yadda ba a yadda da su a wannan tamyiz to amma wannan al-faqih zai iya zuwa a cikin wato a cikin a cikin irin wannan dole sai ka yi jam'ir turuk ka gane wanda ya riwaya bil ma'ana da wanda bai yi riwaya bil ma'ana ba kuma wanda ya tashi riwaya bil ma'ana din ka ga martabarsa wannan wajen ilmin ilal zai shigo cikin nan wajen amma kuma ilal ne da wanda yake ba mai shiga cikinsa kuma sai faƙi hmm, za mu zo shi shine cikin ƙarshen mabahis ɗin sharh ilal tirmidhi na ibn rajab ya kawo wannan ka'idar ya kawo wannan ka'idar misalin sa ina kana kan kawo muku wannan misalin nasa na hadisin waki' na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha unqudi ra'saki wamtashiti hmm? eh, unqudi ra'saki wamtashiti saboda ta yi haila a cikin ihrami sai ce mata ta kwance kanta sannan ta tsefe sannan sun magtasili sannan kiwonka. to sai waki sai ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara ha'iza, an tanquda ra'saha wa tabtasil sai ya ɗauke shi ta amimi ya ce ya umarci mai haila ta kwance kanta ta yi wanka ya umumi da aka gaya ma imamu ahmad sai ya ce man ya kulu haza sai aka ce wakiya malamin sa ne fa ya ce wa ya juzu lahu an ya tasir <laughs> yana inkari wa ya juzu lahu an ya tasir ya halatta gare shi iktisarin hadisin da iktisarin daga cikin riwaya bil ma'ana ya masa inkarin tunda ya yi riwaya bil ma'ana ya jinkirta ma'ana ya jirkita ma'ana sai ma'ana ta canza to a nan ne zai zo din abinda shi yake faɗa rawi din ya zama to alfaqi faqihi ne wanda yake wato aliman bima tuhilu bihil ma'ani uh, to sannan fa idan ta zo a cikin zancen rawi wanda yake ba faƙi ba abinda ya sa saboda in faƙihi ne shi zai yi amfani da faɗin wajen abinda yake nuni akan illa in ku ba faƙihi ba ne sai ya amfani da faɗin ba a wajen yadda yake illa ta zo ba sai ya ji ke to haka ba za a iya dogaro ga shi ba na'am yutba'u bi shabi fadin sa da ya fada yace sai a biyar da wannan da abin da yayi kama da shi yana nufi ana ana biyar da wannan abin an bato da dukkan abin da ya kama da shi wajen kasancewar sa to zahiri ne a illa ba nassi ba kamar inna afwan eh inna al-maksura wa iz da makamancin wannan kamar faɗin Allah ta'ala la ta zar al kafirina da yara innaka in ta tazarhum in ta tazarhum innaka wannan inna ɗin ta farko domin kai in ka basu. su kaga wannan ta'lil ne ai li annaka in ta hmm. wa kamar faɗin ka idribil abda id asaa kai mabawan duka id asaa saboda ya saba iz yayin da kaga ai iz zarf ce yayin da ka doki bawan iz asa'a yayin da ya riga ya saba wato ai saboda ya saba mhm. faɗinsa da ya ce yutba'u mabniyin lil maf'ul ai mm. faɗin da ya ce kuma falfa'u birrafi da rafa ce an yi adafi a kan zamirul marfu a cikin ƙaulihi ulima na'am a cikin ulima ya tummatar ba ulima ba tare da fasil ba a bisa faɗin faɗin a sha'ir إذ أقبلت وزهر كهادا كنعاج الملا كأسفن ramla. تأسفن رملا أي قلت إذ أقبلت وزهر إذ أقبلت هي وزهر kaga ai zuhur din anyi mata azufi akan akbalat da aka fahimce shi a cikin damirul marfu alhamdulillah to mun yi maslak guda nawa kenan guda biyu fa kawai muka al-ijma' fannaf annas ɗin kuma imma sarih wa imma zahir to sai ce yace wasalisul ima yanzu zamu shiga na biyu na uku سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك